لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن كان بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، هل ينزل من أتكين وأن كراتنا تفسير القرآن من جلمة وأن دام تاشي آيات ستين ترى أتكين سورة غافر نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم وسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا وعد الله حقا فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون Allah maɗaukakin sarki yana kira ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da cewa alamtara shin yanzu ya kai manzo sallallahu alaihi wa sallama ba ka gani ma'ana ba ka lura ga waɗannan kuma ba ka mamakin al'amarinsu wanda luna fi ayatin lahi anna surafuna ma'ana suke karyata ko suke jayayya cikin ayoyin Allah maɗaukakin sarki gashi abin da yake gaskiya ne amma suna jayayya da kai menene abin da ya gusar musu da hankulansu ma'ana duk da irin wannan abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar maka da waɗannan hujjoji da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana na ikonsa da cikansa amma duk da haka suka karkace daga shiriya zuwa bata da haka wannan eh, ma'ana ru'uya ru'uya ne na abin da mutum zai kalla yana mai mamakinsa Allah ya ce su ɗin allabi na kazzabo bil kitab su ne waɗanda suka ƙaryata wato littafin da muka saukar mata da shi wato na alƙur'ani wa arsal arsalna bihi rusulana da abin da muka aiko manzanninmu da shi domin duk wanda ya karyata manzo guda ɗaya tamkar ya karyata dukkanin manzanni ne hakanan wanda ya karyata littafi guda ɗaya ya karyata dukkanin littattafai ne Allah ya ce to fa sawfa ya'lamun wannan gargadi ne mai tsanani daga Allah madaukakin sarki cewa lallai za su sani wato sakamakon wannan ƙaryata wanda suka yi za su ga abin da zai same su kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ke cewa wailun yau idin lil mukazzibin Allah maɗaukakin sarki ya ce abin da zai biyo baya shine idil aghlalu fi a'naqihim was-salasilu yushabuna na hamimi thumma fil nari yusjarun ma'ana yayin da za a ɗaure musu wuyoyinsu da sarƙoƙi na azaba hakanan kuma za a sanya musu mari a cikin ƙafafuwansu sannan za a dinga jan su wato cikin wutar jahannama wani lokacin a ja su a cikin wato tsananin ruwa wanda yake tafasashe za a dinga jan fuskarsu mala'ikun azaba za su dinga jan su hakanan wani lokacin kuma za su ja su a cikin azaba Shin Allah ya ce idil abdalu fi a'anatihim wassalasil yushabuna fil hamim za a dinga jan fuskokinsu eh, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bayyana a wasu surori Allah yake cewa ah, yu'rafu al mujrimuna bi simahum fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam hadhihi jahannam allati yukadhibu biha al mujrimuna yatufuna ha! wa bain hamimin an da haka wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ke nufi da waɗannan ayoyi azabar da za a musu Allah ya tsare mu sun maƙila lahun sannan mala'iku za su dinga gaya musu wato ta hanyar izgili da kuma gatse kamar yadda suke ma wato asalin ayoyin Allah da annabawan Allah izgili za su ce aina makuntum shirkuna, ina waɗannan waɗanda kuke tara su da Allah maɗaukakin sarki cikin bauta kuke ganin cewa suna da wani iko ko kuma suna da wani haƙƙi na a bauta musu min dunillahi koma bayan Allah maɗaukacin sarki wannan mala'iku ne za su dinga gaya musu wannan zance ɗin ƙalu sai su ba da amsa suna masu cewa ai ballo anna ba mu gan su ba ma'ana sun ɓace mana wannan shine ballo anna ma'ana sun kauce ba sa nan Ballam na kunna da min qablu Shai'a. sai ma ka karya ta ce to ayya Allah maɗaukakin sarki mu fa ba ma bauta ma wani abu kai kadai muke bauta gare ka Allah maɗaukakin sarki to amma dai karya ne Allah maɗaukakin sarki ya faɗa kamar yanda suke faɗa cewa kun malamta kun fitnatahum illa an qalu wallahi na ma kunna mushrikin haka na Allah ya ce kazalika yudhillu Allahu al-kafirina haka ne kafirai za su shiga wato asalin cikin ɗimuwa da wato ɓata domin za su manta da duk bautar ko kuma suna faɗa ne ta babin wato korewa suna ganin Allah bai sani ba amma Allah ya sani don haka Allah ya ce ƙalu ballo anna ballam na kunna da umin ƙablu shai'a da zalika yi billon kafirin Allah ya ce zalikun bima kuntum tafrahuna fil ardi bi ghairil haqqi wa bima kuntum tamrahun cewa mala'isu za su gaya musu cewa wannan shine sakamakon abin da kuka kasance kuna alfahari da shi a rayuwar duniya wato na abin da yake barna ne domin suna alfahari suna tinkaho da abin da suke a kan shi na ɓata ɗin don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce mala'ikun za su maida musu martani cewa to ai wannan ai zalikum bi sababi ma kuntum tafrahuna fil ard bi ghayri al wannan azabar da ake musu dalilin ta abinda kuka kasance kuna aikatawa ne na girman kai da kauce ma gaskiya wa bima kuntum tamrahuna da kuma abinda kuka kasance wato kuna nuna isa da tunƙaho da shi to za a ce udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha a ce lalle ku shiga wato kofofin wutar jahannama kuna masu dawwama a cikinta fa bi samaswal mutakabbirina cewa tir da wannan wato makoma da wannan kuma makwanci wato na waɗanda suke masu girman kai yanzu wanda ya girman kai daga ayoyin Allah maɗaukacin sarki wannan shine zai zama sakamakonsa to sai Allah ya yi kira ga manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana mai umartarsa da cewa ya yi haƙuri a kan ƙaryatawa da mutanensa suke masa kuma Allah cikin ayoyi da yawa ya umarci mazansa da yin haƙuri a irin haka ɗin kamar yadda yake cewa fasfil inna wa'adar lahi haƙun haka na Allah ya ce fasfir kama sabara ulul azmi mina rusulika wala ta ta'ajin lahun da haka ya yi haƙuri wannan Allah yana jajin ta masa ne Allah yana haƙurtar da shi kar ya ga an ƙaryata shi ya ɗauka cewa shi kaɗai aka ƙaryata to da haka aka ƙaryata annabawan da suka gabace shi Allah ya ce naka ba ma na ido kuma auna aw natawaffayannaka fa na yurja'una Allah maɗaukakin sarki ya ce to ko dai mu nuna ma abin da zai same su na azabar da muke musu tanadinta tun a nan duniya kuma Allah ya nuna musu din don haka wannan au din ba wai yana nufin ko na Ko kwanto bane a tanwi ne ma'ana Allah yace ce za mu nuna maka wato abinda muka kasance muna musu alkawari din na azaba tun daga nan duniya kamar yadda hakan ya faru da su a ranar yakin badr yadda dukkan su sai da aka kashe waɗannan shugabanni nasu masu ƙaryatawa hakanan auna tawaffayannaka fa ilaina yurja'una ko kuma lokacin da zamu ɗauke ka zuwa gare mu to za mu ɗanɗana musu azaba a ranar tashin alkiyama to sai Allah ya sake gaya ma manzansa sallallahu alaihi sallama hanyoyin yin haƙuri ɗin ya ambata masa misalin annabawan da suka gabata ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم فما أغنى عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده قالوا عباده وخسر هنالك الكافرون Allah madaukakin sarki yana umartar manzansa sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya gabata da yin haƙuri kuma yana daga cikin wato hikimomi da Allah madaukakin sarki yake ambatar kissoshin manzanninsa a cikin alkur'ani ba dai komai ba sai don karfafa manzo sallallahu alaihi sallama da haƙurtar da shi kamar yadda Allah yake cewa kazalika naqussu alayka min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wannan dan Allah ya karfafa shi ne yake ambata mashi manzannin da suka gabata shi yasa nan Allah ya ce wa laqad arsalna rusulan min qablika lallai haƙiƙa mun aiko da manzanni waɗanda suka gabace ka minhum man na alai cikinsu akwai waɗanda muka baka labarin su su ne kamar irin su annaba adam annabi isa annabi musa da dai sauran annabawa annabi nuhu alaihi salam wanda suna nan da yawa adadinsu ya kai 25 haka nan wa minhum man lam naqsus alai yasa ba wanda ya san adadin manzannin Allah sai shi Allah madaukakin sarki da yace cikin su akwai kuma waɗanda ba mu ba baka labarin su ba baka san su ba waɗannan su ne muka baka labarin su وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله cewa fa babu wani manzo da zai zo da wani alama wanda yake wato na mu'jiza ne face sai da izinin Allah madaukakin sarki da haka koda mutanen Makka sun nemi cewa ka zo musu da wani abu to wannan abin Allah madaukakin sarki shine yake da ikon da zai ba da wannan abin ga manzansa fa'ida ja a amurullahi lallai yayin da al'amarin Allah ya zo wato na azaba kenan in ya tashi azabtar da waɗannan masu ƙaryatawan ƙodiya bil haƙƙi to a lokacin ma'ana sai wato waɗanda suke masu gaskiya sai su samu tsira waɗanda suke kafirai kuma sai su halaka shi yasa Allah ya ce wa khasira hunalikal mubtiluna a yayin nan ne waɗanda suke mabarnata masu tara Allah da wani cikin bauta masu ƙaryata ayoyin Allah to sai su yi hasara su halaka cikin masu halaka sai Allah madaukakin sarki ya sake komawa wajen ambatan ni'imomin da ma bayinsa Allah ya ce Allahu alladhi ja'ala lakumul an'am Allah madaukakin sarki shine wanda ya sanya muku wato dabbobi na ni'ima al-an'am sune bahimatul an'am wanda su ne wato jinsin nan da Allah maɗaukacin sarki ya ambata a baya can cikin suratul an'am Allah ya ce samaniyata azwaj min abba anithnayn wa min al-baqar raini, qul a'adhakarayn harrama am al-unthayayn amma ishtamalat alayhi arham al nabbi'uni bi ilmin in kuntum sadiqin wa min al-ibil ithnayn wa min al-baqar ithnayn saboda haka akwai shanu akwai awaki akwai tumaki akwai kuma raƙuma waɗannan su ne al'an'am da Allah maɗaukacin sarki ya halitta ma bayinsa ba don komai ba sai don ni'ima shi ya sa ya ce allabi ja'ala lakumul an'ama wanda ai halaka lakumul an'am min ha wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya halicci wannan dabbobi domin ku hau don biyan buƙatunku na tafiye-tafiye da za ku yi litarkabu minha litarkabu minha domin ku hau daga cikin su shine wato ana hawa kan waɗannan dabbobin dan biyan bukatu ana ɗaukan kaya kuma a kansu ya ce wa minha ta'kuluna sannan kuma ya halatta muku ci daga abinda wato ya azurta ku na waɗannan dabbobi din ana ci daga waɗannan dabbobin kuma da su ake neman kusancin Allah madaukakin sarki wajen yanka wajen wato lahiya ko wajen wato nuna godiya ga Allah ta hanyar wato yanka abin suna haka nan lokacin aikin hajji wajen yin hadaya duka ana yi ne da waɗannan wato dabbobi ɗin kuma su ne ya halatta a yi haka da su ɗin sai Allah ya ce wa lakum fiha manafi'u kuma akwai wasu amfanoni da yawa da kuke samu cikin waɗannan dabbobi ɗin Wali tablugo alaiha hajatan fi sudurikum sannan kuma don ku biya wasu bukatu a cikin zukatanku da kuke da su don dangane da wannan dabbobi ɗin, daga cikin waɗannan bukatu shine wato akan yi amfani da fatu na waɗannan dabbobi ɗin domin yin sutura sannan akan yi amfani da nonon da ya fito daga cikinsu don ɗaukan shi matsugunin abinci kuma akan hausu ma saboda wato wasu dalilai da yawa wanda hakan ya gabata cikin suratul an'am kuma ya gabata a cikin suratul nahl ayoyin suna nan da yawa to shi yasa nan Allah yace litarkabu minha wa minha ta'kuluna wa lakum fiha manafi'u wa litablughu 'alayha hajatan fi sudurikum wa 'alayha wa 'alal fulki tuhmaluna kaman yanda kuke daukan wato kayan ku cikin jiragen ruwa to haka nan fa Allah madaukakin sarki ya sanya waɗanda ba su da ƙarfin daukan kayayyakin su cikin jiragen ruwa sai su ɗauka a waɗannan dabbobi ɗin kamar yadda laraba suke cewa wato shi raƙuma su ne kamar jiragen ruwa a cikin sahara su suke ɗaukan kaya daga waje zuwa waje wairikum ayatihi Allah madaukakin sarki kuma yace lallai yana nuna muku ayoyinsa wannan yana daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki da ikonsa domin dabbobin nan da za a kyala mutum da su ba zai iya gudanar da su ba amma Allah ya hore ma bayinsa shine eh, Allah ya ce sakharaha lakum Allah ya hore muku su yawan an kyala mutum da raƙumi bayan da zai iya da shi ba zai ma yadda ka yanka shi ba to amma cikin horewar Allah madaukakin sarki dan adam yakan iya wato abin da ya so da waɗannan dabbobin ya daura musu kayan noma yayi noma da su ya kai su nan sannan ya yanka yayi wannan duka ba komai bane daga cikin ni'imomi ne da Allah ya mabayinsa kuma wannan yana cikin ayoyin Allah madaukakin sarki shi yasa yace wa yurikum ayatihi kuma Allah yana nuna muku ayoyinsa fa ayya ayati llahi tunkiruna to ma'ana cewa ba za fa ku iya ƙaryata wasu daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarkin nan ba ko kuma wani ayoyin Allah ne da Allah ya aiko kuke ƙaryatawa da su sai dai ku yi girman kai domin kun san ku ba ku isa ku samar da waɗannan abubuwan ba shi yasa duk inda ci gaban ɗan adam ya kai bai isa ya samar da wani abu wanda yake ba Allah maɗaukakin sarki ya samar da shi ba ko da ci gaba da ake da shi ne yanzu a wannan zamani za ka samu duka an kwaikwaye abin da Allah ya samar ne idan jiragen sama ne an duka kafin shi an samu tsuntsaye Allah ya ce afalan yarau ila tsairi fawqahum safatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa rahman to su ma jiragen ma yumsikuhunna illa rahman domin da zaran an bar ƙasa an tashi kuma zai a koma ikon Allah tun a ƙasan bana na tashi ne cikin ikon Allah ko lokacin da za a tashi a cikin jirgi kowa za ka samu yana cikin razana da tsoro ya za a yi jirgin nan ya tashi to sai Allah maɗaukakin sarki ya kara da cewa afalan yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana ajibatul ladina min qablihim Allah yana ba da labari na al'ummomin da suka gabata kuma azaba ta auka musu saboda ƙaryatawa don haka yake nuni da jan hankali ga waɗannan kafiran cewa shin ba sa yawo ne cikin doron ƙasa su ga abin da aka aikata sakamakon waɗanda suka kafirce waɗanda suke gabaninsu Allah yake cewa Kano aksara minhum ai sun fi su yawa yawansu ya fi na waɗannan kafiran maka yawa wa shadda quwwatan kuma in ƙarfi ne waɗannan mutanen sun fi su ƙarfi domin abubuwan da suke aikatawa ya nuna ma'ana ƙarfinsu kamar yadda Allah ya faɗa a kan wato adawa da samudawa kanu yan tuna minal jibali buyutan amini suna faffasa duwatsu suna wato mayar da su matsugunansu har suna ganin cewa ba mai ƙarfi da ya wuce su fa amma adun fastakbaru fil ardi wa qalu man ashaddu minna quwwa suka ce waye yafi mu ƙarfi kenan suna da ƙarfi na jiki suna da ƙarfi na halitta sannan kuma suna da ƙarfi a cikin dukiyoyinsu ga yawa kuma wa asaran fil ardi da kuma tasirin da suke da shi a cikin doron ƙasa fama agna anhum ma kanu yaksibuna to amma abinda suka aikata bai amfanar da su ba duk abin da suke da shi dinnan da suka karyata annabawan Allah sai bai amfane su ba kamar yadda Allah ya faɗa akan kisar mutanen annabi Hudu فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاك بهم ما كانوا به يستهزئون da haka abin da suka kasance suna yin izgilanci na annabin Allah cewa ba zai iya zo musu da komai ba ba abin da zai same su to wannan abin sai ya zo ya zama musu wato dalilin halaka shine Allah ya ce falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum min al-ilm lokacin da wato manzanninsu suka zo musu da hujjoji sai suka yi alfahari na abin da suke da shi na ilimi kamar misali yahudawa su suka karyata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda suna ganin cewa su ahlul kitab ne sai suna girman kai suna tinkaho suna cewa to ai su suna da ilimi suna ganin larabawa ba su da ilimi to sai suka karyata suka yi alfahari da abin da suke da shi na ilimi ma'ana sun yi girman kai wa haƙa bihin ma kanu bihi Abin abinda suka kasance suna yin izgilanci da shi wato sai ya zama ya zama musu azaba kamar yanda mujahid ya tabbatar yana cewa sun kasance suna cewa nahnu a'lamu minhum ai mu mun larabawa sani lan nub'asa wa lan nu'azzab cewa ba za a tashe mu ba kuma ba za a mana azaba ba suddi kuma yana cewa farihu bima indahum min al-ilmi bi jahalatihim ma'ana sun yi alfahari da abin da suke ganin suna da shi na ilimi da jahilcin su wa atahum min ba'tillahi ma la qibala lahum bihi da azabar Allah ta zo sai ya zama ba su ma san kan wannan al'amarin ba sai ya zama sun halaka falamma ra'au ba'sana lokacin da suka ga azabar mu wannan kuma shine halin kafirai Allah maɗaukakin sarki ya bai wa annabinsa labari cewa lallai ba za su taɓa gaskata ta ba innan labina haƙat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim sai lokacin da suka ga azaba ne lokacin ne za su ce sun ba da gaskiya kuma hakan ya faru da fir'auna ai lokacin da ya ga halaka ke cewa amantu billazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal to amma Allah bai karɓa ba mutanen da Allah ya karbi nasu su ma sun yi irin haka din da suka ga azaba su ne mutanen annabi Yunus kuma wannan ɗabi'a ce na wato irin waɗannan ɗin lokacin da suka ga azaba lokacin ne za su koma ga Allah to Allah ya bamu labarin mutanen annabi Yunus su ma Allah ya ce fa laula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum azabal khiz kuma su faɗa cikin wannan amma su Allah ya yi musu saboda haka lokacin da suka ga azaba lokacin suke tunanin komawa ga Allah madaukakin sarki suna neman mafaka suna neman mafita to amma dai idan al'amarin Allah ya zo babu jinkiri a cikinsa. sa shi Allah ya ce falamma ra'au ba'sana ai falamma ra'au azabana alba'su anan ma'anar shi azabar Allah kalu sai suna cewa amanna billahi mun bada gaskiya da Allah a yanzu fa wa kafarna bima kunna bihi mushrikina kuma mun ƙaryata mun kore abin da muke shirka da shi kaman kafiran maka ne lokacin laraba sun kasance Allah ya ce fa idan rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din ai fa idan rakibu fil fulki wa ra'u al halal suka hango halaka zata auka musu to sai su koma su tsarkake Allah to haka ne halin su yake to sai Allah ya ce falamma ra'au suna qalu amanna billahi wahdahu to Allah madaukakin sarki bai karban tuban bawa lokacin da ya kai irin wannan hali na gargara kaman yanda ya tabbata cikin hadisi inna Allaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir matukar bai kai gargara ba ma'ana bai kai makura kuma ya ga mutuwa ba Allah bai karban tubansa Allah yana karban tuba ne kafin wannan lokacin shine Allah ya ce walaysati tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idza habara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-ana walal ladina yamutuna hum kuffar da haka ko da sun yi imani a wannan lokacin Allah bai karba shi yasa Allah yake ya yaku yanfa'uhum imanuhum lallai imanin su bai amfana su lamma ra'au ba'sana lokacin da suka ga azabar mu wannan imanin ba zai amfane su ba sunnatullahi allati qad khalat fi ibadi wannan ita ce sunnar Allah an ce sunnar Allah abinda Allah maɗaukakin sarki ya tsara akan hukuncinsa na cewa Allah bai canjawa akan wannan abin da ya daura wa khasira hunalikal kafiruna kuma kafirai a lokacin ne za su halaka ba sa samun tsira ba sa samun rabauta Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu za mu dakata nan insha Allah wannan ita ce hamim ta farko wato suratu ghafir wanda hamim ɗin guda bakwai ne wanda Allah maɗaukacin sarki ya ambace su littafin sa a jere sai hamim ta bi wanda ita ce suratu Abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya ce mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk